the right amma ba lallai bane in yace yana son aswaju ni ma an ce yana son shi kila wani ya ce shi kuma baya son aswaju sai ya ce to shikenan aje gurin primary ga naka ganawa wanda Allah ya ba shi kenan sai a bi shi haka ake haka muka yi a Katsina gwamnan Katsina yan takara ya tara wajen mutum tara ko goma yace ce aje filin kwallo kowa ya hau layi wanda Allah ya ba a yi alkawari za a bi shi shine jam'iyya za ta fita ba zargi ba zargin an danna wani ko an cuci ne ko kuma an ko ko kuma an fi son wani saboda haka cewa akai a zo a zaɓa ka zaɓi wanda kake so in zaɓi wanda nake so wanda Allah ya ba addini to haka akai a katsina wannan ita ka wadin takarar katsina ka fito bainar jama'a kana cewa ka ka, ka tallafa wa shugaba Muhammadu Buhari da waka baka mm. fargaba kada jam'iyya ta yi kurarin ladabta da kai kai ma <laughs> eh, to ai da mun aladabta ma nake na ma ladabta yanzu ai ai ba ba sai Allah da ni ba amma dan magana na taimaki Buhari to ni yanzu ina so ma wani ya fito ko ko kuma yanda wani ke fitowa ya musa din ni akwai wanda zai musa ya ce na taimaki jam'iyyar ABC ko ko na taimaki Buhari ai ba wanda zai musa kawan magana ta da na faɗa din nan ba wanda ya isa ya musa ya ce na ba da gudunmawa a zaman Buhari shugaban kasa ko kuma a tallata APC saboda haka ba wanda ya isa ya musa tunun biya taimaki Buhari wannan shine gaskiya duk wanda ya musa ma hedi a mai dariya kawai bai san harkar ba dan gudu ibinin ne zuwa ya daga baya kawai me ake cewa mukami aka shi wannan kaka da aka raga amma dai kai ba ka da fargabar wato ko da jam'iyya za ta yi don ga shi wato shi bola tinubu da ya yi wancan magana uwar jam'iyyar apc ta fito ta nuna rashin jin daɗinta ga irin wannan kalamai kai ma baka fargaba kada ka dan ɓata wa shugabannin jam'iyya rai na na cewa eh, a yi kuma kai ma gashi yanzu kana nuna kayi wa shugaban ma na ya eh, ake ina bata musu dai albasa hakuri amma dai har gobe ina cewa Buhari ya kamata ya mai da biki saboda kada a ƴaƴan mu gori a ce an ganya mana da ba ba ta dorewa Buhari ya mai da biki Tinubu ya taimake shi ya taimaki Tinubu Tinubu ya fito takara idan ya ce Buhari ya taimake shi in dai Buhari na da halin da ya taimake to ya kamata ya taimake shi in ko ba za iya mata wa kyale shi ne? Ma kada yaƙe yake shi eh, rarara Allah ya maka baiwa da ɗaukaka a fagen waƙa, inda a 'yan siyasa a wurin wato gangami na siyasa da an kunna waƙar ka kai ma ɗan siyasa waƙa haka za ka ga mutane suna son sa da sauransu ah, ana hmm. koda ne za a ce ba a so amma dai ba za a ce ba daɗi ba kamar hmm. zuwa yaushe ne eh, 'yan Najeriya za su ga waƙar da za ka yi wa Tinubu tun daga shi yanzu kana kare Tinubu. A'a, ai ba wai ba wa kadar mutumin ba ani dan jam'iyya ne dan jam'iyya kuma na gaske yanzu duk layin da za a dauka in an ce yanzu in an tafi zabe idan Allah ya ba tunumbu to daga lokacin zaka ji waƙar da zan yi idan kuma wani Allah ya ba amma dai a ce zabe aka yi fi a ce tilastawa aka aka ce me mm, mu zo mu dauki wani idan aka ce a je a yi zabe in Allah ya sa tunumbu ya ci daga nan zan ma jam'iyyata waka in ce kuma ga ɗan takarar jam'iyyata wannan haka yake Allah yadda To, wannan kamar eh, matsaya da ka ɗauka a kan Tinubu yayin da wasu suke ganin shugaban Muhammadu Buhari eh, na wato jan kafar amincewa da shi. Eh, wannan yana nufin cewa kenan kamar ku raba gari da mai gidanka shugaban Muhammadu Buhari ko ko dai abin ya kasance? A'a, ba yana nufin ai cewa ne ina ba da shawara. Ni ba dan APC ne, kuma na jikin Buhari. wanda aka sani da Buhari na ce ina ba Buhari shawara ai ya cancanta in ba shi shawara in ce wannan tsarin da ake na san kila ko wasu ne suke zuga shi ko suke nuna mai hanya da ba daidai ba to mu da muke da mu mun san yadda ya kamata a yi da da abin da ya kamata a dore shine muke cewa ya kamata a yi kaza da kaza kamar yadda su ma suke bi ta bayan fage suna cewa a yi kaza a yi kaza shine kuma muke ba da tamu shawarar. A ƙarshe dauda ka hutu rarara kamar ka tallata shugaba Muhammadu Buhari kamar da kowa ya sani eh, kuma eh, waka ta yi nisa sosai haka kuma daga baya ma har ka masa waka na ayyukan ci gaba amma duk da haka eh, gashi mulkin ya kusan karewa amma kuma talakawa suna nema su nuna cewa har yanzu ba su ga abin da aka alkawarta ba babu da na sani ka tallata shugaban Muhammadu Buhari da kai a waka ganin cewa kai kana cikin masu cewa kiran ka suke a waya su gaya maka sun kira ka a waya sun sun gaya maka ne abin ne ba abin da aka alƙawarin ba ba cika ba ya me ake so ya zaka min haka ɗazu ma wani kira ne ke cewa wai wai yanzu yan takara ba su haɗa hotonsa da Buhari to ai wannan me ake cewa ai shi yanzu Buhari ya iya nashi yanzu mu muna son fito da wani ɗan takara wanda kuma shi ma zai zama Buharin gobe ne in Allah yadda Amma kai a wurinka a wurinka tallata shugaba Muhammadu Buhari babu da na sani cewa ka tallata wani wani shugaba kuma ka yi cewa 'yan Najeriya zai zai zai share musu hawayensu amma kuma gashi Allah ah, tallahi ni bana na sani ai zuciya ni na yi da na yi na yi tallashi da kyakkyawan niyya kuma har yanzu ina mai kyakkyawan mai kyakkyawan zato saboda haka ba ba za a ce ba har ba kuskure ba abin bakin gwargwado iya iyawa ni wallahi har yanzu ina tare da shugaban kasa kuma ina ƙara mai bashi shawara akan musamman wannan saraɗin da muke kai na maganar zaben jam'iyyar nan saboda jam'iyyar nan tana tsakanin tsallakewa da rubutawa ne saboda a wannan zaben ne ake ganin manya-manyan gaggagan wanda suke takara idan wani ya samu matsala idan aka ce nuna aka yi to kila wani ya ce shi ba a kyauta mai ba to kuma shi inda aka ce an samu tasgaro ba shi da daɗi bari a jam'iyyance menene sakonka na ƙarshe akan batun wato maudu'in nan da muka tattauna musamman na Tinubu da takarar Tinubu a APC? Eh, ai sakona ga dukkan mutanen Najeriya da 'yan takarar gaba da mabiyansu da magoya bayan shugaban ƙasa ina da musamman gwamnoni. Muna musu fatan alkhairi muna fatan kuma su tsaya su zaɓo mana abin da zai taimake mu zai kuma taimaki jam'iyyar nan zai kuma taimaki ƙasar nan. Idan kuma sun zaɓa ɗin su bi diddigi na taimakawa su ga an kai gaci na wannan jam'iyyar ta ƙara tabbatar da shugaban ƙasa a wannan ƙasa ina kuma ƙara kira ga mutane a kan magana addu'a birni da ƙauye da kuma haɗa hannu da me ake cewa eh, ƙarfi da ƙarfe don taimakon wannan ƙasar kan magana security muna fatan Allah ya taimake mu Allah ya ƙara taimakon mu Allah ya ƙara taimakon mu daga daga naku dauda Adamu wanda kuka fi sani da rarara To ni kuma ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura nake muku fata. Malam Zaharaddin makocin rarara Dutsen Kura da Kahutu iyaka ɗaya ne. To haka ne. Wanda bai sani bai sani ne ne me yake cewa wannan makoci ne amma dai baya nema na sai na dan tsokano wani abin tukuna. <laughs> Dillo. Sai rara wato kana son ka ce sai ka tsokano wani abu sannan a neme ka a hira da kai. Kusurin jama'a za su ci gaba da wato bayyana mana ra'ayoyinsu a shafukanmu na sada zumunta.